Hada-hadar kasuwar baje koli da aka gudanar a nan Jos ya haɓaka zamantakewar al'ummar jihar da ma wasu jihohin Najeriya da ƙasashen duniya. Kimanin 'yan ƙasashen waje fiye da goma ne suka halarci kasuwar baje kolin yayin da ɗaukacin 'ya'yan sauran jihohin Najeriya suka zo nan Jos don gudanar da kasuwancin su Wasu da suka zo daga kasashe da jihohi daban-daban sun shaida mun cewa zaman lafiya ya tabbata a jihar Filato. To Abdullahi Ibrahim sunana daga Nijar. To gaskiya alhamdulillahi duk tunanin da muke don wasu ma sun kasa zuwa saboda irin abubuwa na baya wanda suke tunanin akwai to amma mun zo mun ga abun kusa da haka ma bamu samu ba alhamdulillah mun gode ma Allah gaskiya an samu zaman lafiya alhamdulillah sunana Yarima dan Dauda daga Kaduna State gaskiya za mu gode wa Allah kuma za mu gode wa gwamnatin plateau state da ta sa wannan abu ba matsala ba ciwo ba wani kaya-kaya kamar last time 2006 da muka zo da 10 da muka zo nan da aka dinga jin bomb da nan bomb can to kana ganin kamar irin wannan kasuwanci zai inganta wato zamantakewa na al'umma a kamar yadda muka gani wata ta zo na ta ce min shekara kusan hudu kenan bata ketara wannan hanya ba amma gashi sai Allah ya kawo ta ta zo nan waje ta yi harka ta siya kayayyaki kuma ta koma suna na hajiya hawa ibrahim bauchi wallahi ba komai sai alherin allah ba mu samu komai ba wallahi mun gode Daga cikin garin Jos da kewaye kuwa mabiya addinai daban-daban daga ƙabilu daban-daban da suka hada da maza da mata, samari da 'yan mata da ma yara sun hallara a filin polo don sayan kayayyaki. Na zan da waɗansu don jin ta bakin su kan batun zaman lafiya a jihar ta Filato. sunana Sandra Sandi. Gaskiya kasuwan ya yi kyau sosai, na ji daɗin inda gurin yake da government za su kara karfi ne sai su sa a dinga yin wannan program din every year a gaskiya akwai zaman lafiya sosai ba abin da ya fara nan gudun tun ranar da aka fara sunana jihar kayya salis wallahi alhamdulillah kasuwa ta yi an yi kasuwa an ci kasuwa lafiya kabilu daban-daban addinai daban-daban wallahi mun samu zaman lafiya wallahi mun yi wa Allah godiya Allah ya sake tabbatar mana da zaman lafiya da yadda muka samu kanmu a cikin zaman lafiya ba tashin hankali ba fada wallahi alhamdulillah mun gode wa Allah wannan kasuwanni za su taimaka musamman wurin zaman lafiya sosai ma wallahi zai taimaka kabilu daban-daban gashi nan mun yi wasa mun yi dariya da su mun su yi kaya gashi har mun ƙara dawowa ma mu duba kasuwa ta tashi Kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da masana'antu a jihar Plateau, Ezekiel Dinju, ya ce sun shirya bikin baje kolin ne don su shaida wa duniya cewa an samu dawwamammen zaman lafiya a jihar Plateau. Mun gode da kuma kokari wanda shi Excellency shi gwamna na jihar Plateau Simon Bakolalo da shi mai girma General Buhari yadda suka samu mana platform mai kyau aka samu zaman lafiya gashi muna da yanayi mai kyau muna da kuma abubuwa mai kyau wanda mutane za su iya su ɗauka eh, advantage so that in wani wanda zai kafa eh, industry ne zai iya ya zo ya kafa eh, mas'ananta saboda mu samu yayanmu wanda suna zubai a kasa babu abubuwan yi inda ba zaman lafiya ba yadda za mu iya as a government mu ce za mu yi wannan abu. Kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da masana'antu a jihar Plateau kenan Ezekiel Dinju. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.